abokina ina so in faɗa maka wani babban abin mamakin da ya faru da ko da yake abin mamaki ne ya faru ina so in faɗa maka domin idan ka yadda zai kawo maka salama da farin ciki wani abin mamaki ne yesu almasihu mutumin da ya mutu kan gicciye ya tashi daga cikin matattu ashe amma ya yiwu bai mutu sosai ba ba shakka ya mutu lokacin da yake kan gicciye ɗan yaƙi ya soke shi da mashi a kwiɓi jini da ruwa suka fito wannan ba zai yiwu ba sai in mutum ya mutu yesu ya mutu aka binne shi amma rana ta uku ya tashi daga matattu kai wannan labari daɗe ya kasan ne gaskiya ne wacce mace da ake kira maryamu da abokanta suka je wurin kabarin suka iske ba komai bitrus da yohana kuma sun ga kabarin ba komai ya yi wani ya sace jikin Yesu. Ba wanda ya iya sace shi, akwai sojoji suna tsaron kabarin. Wani ya gan shi bayan da ya tashi daga kabari? Iyi, e, mutane da yawa sun gan shi. Da fari Maryamu ta gan shi kusa da kabarin da aka binne shi. Bayan haka Bitrus da waɗansu sun gan shi. Banda wannan kuma mutane fiye da ɗari biyar sun gan shi da idanunsu. Ya yi suka gani, yana da jiki kawai mutumin da yake da rai? yana da jiki ba fatalwa ba ne ya ci abinci da abokansa mutumin da ake kira toma ya taɓa shi yesu ya ce wa toma ka sa yatsunka a kufan ƙusoshin da ke hannuna waɗanda aka soke ni da su a kan gicciye kada ka shakka amma ka gasganta domin ni ne yesu almasihu to yaya ya tashi daga matattu ko da yake yesu mutum ne ba shakka shi kuma allah ne mutuwa ba ta iya riƙe shi ba tashinsa daga matattu ya nuna ya fi mutuwa ƙarfi idan haka ne masu bin yesu suna tsoron mutuwa a'a masu bin yesu na gaske ba sa tsoron mutuwa ya sani ran da ya mutu zai je ya zauna tare da yesu har abada yanzu ina yesu yake yana gidan allah idan yana gidan allah yana nesa da mutanensa da ke duniya a'a ko kaɗan yana gidan allah amma yana zaune a cikin zukatan dukkan waɗanda suka karɓe shi yana koya mana nufin Allah yana ƙarfafa mu domin kada mu koma hanyar shaiɗan Yesu ya mutu don ya fidda mu daga hannun shaiɗan idan mun dogara gare shi muna binsa shi kaɗai zai tsare mu ba za mu ji tsoro ba ba ma sa layu yana tare da mu kowane lokaci Yesu zai sake komawa duniya a ƙarshen duniya zai zo don ya gwada zukatan dukkan mutane matattu da masu rai duka waɗanda suke da mugunta cikin zukatansu zai kai su gidan wuta waɗanda suka dogara gare shi kuma zukatansu suna da tsafta za su zamana tare da Allah a cikin gidansa har abada yaushe zai dawo ba wanda ya sani ya faɗa mana mu roƙe shi ya tsaftace zukatanmu domin mu yi abin da ke daidai kurum a gaban Allah in haka ne ba za mu ji tsoro mu haɗu da shi ba don haka ka roƙe shi ya wanke muguntar da ke cikin zuciyarka ya mai da kai nasa daga nan ka bi shi shi kaɗai idan ka yi haka lokacin da ya zo za ka karɓe shi da murna